cikin wato harkar addini watakila kafirai ne suka dora musu dakon kaya ba tare da sun sani da su zo domin su yaƙi addini tun kuke shi daga asalinsa an gane suna nan sun bumbuntu cikin al'umma kamar yadda aka samu eh, wato eh, wa'if ƙungiyoyi na masu abubuwa iri daban-daban na aƙidu da mutashiyai wanda suke matattun matafiya marasa dalili a cikin musulunci suka shigo cikin jikin musulunci suka zama wato musulmi ciwo suka zama musulmi kansa ga sun iri-iri yawwa tun daga kan wato wulakanta malamai da suka kawo wulakanta malamai da magabata da waliyai har zuwa kuma aka zo aka tafi aka tafi aka tafi aka zo mana da shi'a nan ƙasar ita kuma sai ta tarwatsa sahabban manzo Allah ta yayyaka su da nuna cewa su mafi akasar su duk ba amintattu ba ne ha'ilai ne sun ha'inci manzo Allah a bayan tattalamun da kaje abin da suka ga dama a cikin addini sun so su abin da suka so soka sun kwace alu bai ta haƙƙin su duk aka yi wannan sun kuma hanyar wayancan wahabiya su kuma suka kori darajar ahlul baiti ba sa ta su ga baki daya yawa babu Eh, da alibaiti jikin annabi ne sallallahu manzon Allah ne amma shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato babu daraja ba kima a yanda suke tanawulin zance a cikin haƙƙinsa idan mutumin da ka ji yana cewa wani mutum kamar kowa wannan asalin zancen kafirai kira ka suka daraja wa annabawa yawa duk kafirai in suka zo babban zancen su mutum kamar mu mutum kamar kuma hakan nan shi ne zancen wannan shi ne zancen da wahabiya suka zo da shi saboda haka suka sassaƙe darajar za Allah da jin da wani da kimarsa a zukatan mutane ballantana kuma ahalin gidansa alayhi salatu wa salamu to ana nan kuma yanzu an zo masu dungurungun sun ce duk abinda aka ruwaita in ba doron alqur'ani ba duk abin aka ruwaita daga manzo Allah duk ƙarya ne gaba kaga wannan ba wata magana billahi lazina ila illa huwa kafirai da suka shigo cikin musulunci suka shigo jikinsa in ba haka ba in ce duk wanda su hadisan da aka ta ƙarya ne ba ya ƙwarƙwarani ma haka da ke da wa'anda suka ruwaito hadisan su suka ruwaito mana ƙwarƙani kai a bakin manzon Allah cikin ji ƙwarƙani makaryaci mm. lalatacce kafiri a bakin manzon Allah ka ji Qur'ani ai ba a bakin sa ka ji ba da wasiɗar waɗanda ce duk ƙarya suka tattara da wasiɗar su ka ji ka ji Qur'ani ka ji kuma sa kuma wane ne malamin ka a cikin haka mm. waye ya gaya ma wani gantalan ne wani gantalan ne sha sha sha wani shi ne babban malamin sai je a gurin abokinsa ya abokinsa wane ne abokinka in ba lalatacce ba ba wanda baka ce a wurin babanka ka koya ba wai isnadin addinin nasa shine a wurin wani abokinsa to ya abokinka sannan shi abokin naka a ina ya samu gabaki da duk abin da aka zo tare sun nuna ma'aiki sun tarwatsa su sun rushe su wane ne malamin ku a cikin wannan in ba iblis bane ko gaya mana shi abashi to haka abubuwa sun fito mana da yawa a cikin lamarin addini yanzu ga shi nan abu da ana ta gwamnati na ɗauki littattafan sufaye a ce za a tona musu azini dama duk sharri suka bubbune da kuma shi an samu wasu iyayen ku kuma masu wannan din sun ce su hadisan ma ga baki ɗaya da aka wanda daga manzo Allah su ma duk kairai aka shirya sun yi irin hanyar to abinda muke ciki kenan yanzu shi ne sa wannan lokaci na mu daidai abin da kullum nake ta karrarawa a game da rayuwar nan ta yanzu wato shi ne cewar wato alaikum an fusaku la yadurrukum man dalla idza hatadaki dukkan a'immatu shugabanni tun daga farkon musulunci har zuwa yau wani yau ya zo ya ce ya sha ko shi ya maka ce duk ba su iya ba shi ne ya iya yanzu ya fito maka da wata sabuwar hanya yanzu a nan garin ba mu taɓa sanin ƙaryata a ce duk hadisan manzo Allah shigo ba aka annabi aka masa ƙaryare aka tattara su ba ba mu taɓa sanin su ba sai aka dan ce na Nasiru shi ya fito bayyana da wannan abu wannan wanda aka kulle ya fito ya ce duk sahabbai galibin duk ƙaryare suka shiga suka kike tsaga shi ya gano kaza ya gano kaza wanda shi ya je da malami sai mahaifinsa shi mahaifinsa kuma shi ya fahimta ka ba sai shi to waye malamin sai a cikin wannan tafiyar shi ne yau ya fahimci abin da duk waɗannan shugabannin tun daga farkon musulunci khairu ummatin ukhrijat lin nasi ga baki ɗaya ba wanda ya gane sai yau ka gane ko ko wani ne ya gane da kai na daga malamai waye malami ya wani shi ko ko duk waɗannan sai mu aje su ga baki ɗaya mu kai mu fuskanci ta fahimta ka da karatunka to halin da muke ciki kenan a yau ubangiji ko ta ala ce ya ayyuha allazina amanu alaikum anfusakum hmm. la yadurrukum man dalla idza hatadaytum ba ku shakkiyancin da ba za ka gani ba yanzu yawa lokaci yayi ba shi dantaka da shakkiyanci da lalata da ba za ka gani amma dai ina aka samo shi to babu wannan yawa shi yanzu wani in ƙara ƙato wanda ya ce babu duk abin da aka rawaita na sunan ma'aiki ƙarya ne hmm. babu shi ga baki ɗaya yawwa to kuma ya ce auren abokinsa ya samu wannan wani kuma da aka kulle shi a prison ne ya shiga cikin yan iska shi kuma ce ya samu wannan shi ma ta tafiya ba sai da haka za ka gan su kowanne amma ka tambaye su yadda kai za ka faɗi malamanka tun daga kan wanda suka karanta, da mu zuwa kan wanda suka karanta da su zuwa kan wanda suka karanta, har zuwa sadar ummati sahabbai duk da baki da ya kan ƙarya ake kai malam wannan me kake tsauraro ai al halala bayyinun wa al harama bayyinun na'am yawa kuma wato tsabta da yana rushdu ne al-gayyi abin duk da mutum yake so ga hanya na je ya tafi. ko me mutum ga zai yi ga hanya ne ya je ya tafi. Allah ya riga ya buɗe hanya fa man fa yumin fa man sha'a falyakfur a wata magana mm, Allah ya sauka. Duk wannan abin da muke karantawa yanzu shi ake yaki da shi ce ƙarya ne aka yi wa annabi. Babu shi. kaga ya ce babu hayo kuma a zo a bar manzan Allah a kama shi an san alaka gashi nan ya zo wannan ya zo ya ce shine wakilinsa wannan ma wakilinsa haka za a yi tayi, a koma bautar mutane Allah kyauta wallahi a ji tsoron Allah a koma gun Allah a bauta wa Allah a bar shehu tijjani a bar ibrahim inyas a bar gibrima shine wannan gibrima kabarin ko sunansa gibrima mutumin guru ne kan kaburukansu ake bauta kowa dai a cikinku ya ga abin da ake ta yadawa daga yau kwana biyu a social media na wani ko wasu mutane da suka tsaya a kan kabarin wani da ake zaton shehi ne daga cikin shehunan ɗarikar tijjaniya ana kiransa ana kawo ƙarar halin da al'umma take ciki wani lamari kowa sani mun sha bayani a kansa da sharrin da ke ciki mutane yanzu da suka ga wannan ne suke ta mamaki ake ta yadawa wai dama abun haka yake dama yana faɗa ne wasu suna ganin kamar karya ake waɗannan mutane eh, shirka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 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد القائل يا أمر بن هشام ويا أتبة بن ربيعة ويا فلان ابن فلان إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له ما ذلك وقال ما أنتم بأسماء لها ما أنتم بأسماء لما أقول منه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين a yan uwa a irin adalci da muke wa mutum kowa ya ji bayanin wannan tantirin jahili wato shi ma doktor ne ko shi ma mene ni kam <laughs> kai muna da doktoci wannan tattirin jahili birnin kudu me sunansa ne abakar sani birnin kudu allah ya hada mu da jahilai a wannan zamani da farko dai hakika wallahi tallahi muna gaya wa al'umma babu masifa da Allah ya jarrabi al'umman musulmai kamar wahabiyanci da izala kuma shi yanzu wannan shi yake cewa Rika ta cuci mutane tijjaniya ta cuci mutane wallahi tallahi babu akidar da ta cuci al'umman musulmai a duk duniya kamar wahabiyanci da izala kuma kai kake cewa a barta amma mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mana illar izala da wahabiyanci to kaga yanzu maganan ka za a ɗauka ko maganan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za a ɗauka saboda manzo Allah ya gaya mana za ku bayyana a ƙarshen duniya ya gaya mana sufofinku to kaga to maganan wa za mu ɗauka a cikin maganganun kaga kai ma ka san cewa ba za mu bar magana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ɗauki maganan wani tantirin jahili ba sau manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a kissar a kissar zulhuwaisara cewa an wata rana an yi rabo an dawo daga yaki sai zulhuwaisar ya tashi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi idil manzo Allah ya ce masa wailaka ya zulhuwaisar man ya adilu iza lam adil waye zai yi adalci ni in ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ban yi adalci ba to a wannan bayani sai na umaru ya tashi zai ya ce ya rasulallah a azinni an adriba unukahu ya ce ya ma'aikin Allah ka yi min izini in daki wuyan wannan kafiri mushiriki fajiri sai manzo Allah ya ce kufai faina lahu ashabun ka rabu da shi wannan yana da abokanai wanda za su bayyana a ƙarshen zamani sai sun manzo Allah yana siffanta mana ku birnin kudu manzo cikin siffan da ya gaya mana ga irin siffan kaga mu annabi ne ya gaya mana za ku bayyana a duniya har siffofin ku annabi ya gaya mana yace ya hakiru ahadukum salatihim ma'a eh? salatahum ma'a salatihim ɗayan ku zai raina ɗayan ku zai raina sallar ku eh? ɗayan ku zai raina sallarsa idan ya ga suna sallah kaga ya manzo Allah ya siffanta ku da kyan sallah gyara sahu da kalkala da iyayi manzala cewa ya hakiru ahadukum salatahum ma'a salati wa siyamihim ma'a masu yami idan za ku raina aziminku idan kun ga wayannan suna azimi? wa kira'atuhum ma'a kira'atihim wa kira'atuhum kira'o'inku ma a kira'atihim tare da kira'o'insu ma'ana in kun ji suna karatun alkur'ani za ku raina karatun alkur'anin wannan wa yake gaya mana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yake gaya mana eh? sai zan mai mazala ya ce yamrukuna min addini kama yamruku sahwa anir ramiya suna fita daga addini kamar yadda suna fita kibiya take fita daga bakarta wannan fa manzo Allah ne ya gaya mana za ku zo manzo Allah ya ce yamrukuna min ad-dini kuna fita daga addini kamar yadda kibiya take fita daga bakarta sun mala ya una kuma in kun fita manzo Allah ya ce ba ku sake da'awa musulunci saboda manzo Allah ma bashi da kima a wajen kuna kafirta musulmai akan abin da ba ku sani ba yanzu ka kafirta wanda ya suka tafi suka yi tawassali a kabarin maulana eh, Sheikh Muhammadu Gibri ba ka kafirta su ka ce nan ba musulmai ba ne yanzu za mu nuna maka jahilcinka in ka kafirta wayannan ka kafirta sabon manzan Allah ka kafirta bayin Allah hatta ka kafirta malamin ka ibnu taymiya ka kafirta ibnu kasir saboda jahilci ba ku je kun yi karatu ba sai kun yi magana akan fannin da ba ku sani ba to ga bayani ga bayani saurara ka ji wannan bayanin da kai na minti goma ya fi karfin a yi mata karatu guda ɗaya dole sai an yi mata karatu ya kai uku ko hudu saboda ta shafi bangare-bangare da yawa a bayanin ka, kai baka yadda ma matattu suna da amfani ba wanda ya mutu kawai ya mutu kasa ya cinye shi to kariya kake ba haka bane gashi na ja maka aya Allah yana cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat sannan kuma ga manzon Allah da bakinsa a yakin badar yana kiran kafirai ɗayan bayan ɗaya da sunansu sabai suka ce ya ya kaka ana kiran matattu ya ce ai ba ku fi su ji ba sun fi ku jin abin da nake faɗa kai amma hadisin ni al, kawai ka kawo na tafiya takalman mutane bayan an mune mutane shi kawai ba shi kadai ba ne to yanzu ga bayani a takaice warawa bai haƙi bi isnadi sahih birnin kudu <laughs> to ka saurari karatun yadda yake imam bai haƙi ya ruwaici wannan hadisin da sanadi sahihi an maliki dar daga maliki dar wa kana hazina umar qala asaban nasa qahatun fi zamani umara فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم a zamanin Sayyidina Umaru mutane fari ya same su a zamanin Sayyidina Umar faja ar-rajulun birnin kudu kaji sai wani mutum eh, faja rajulun ila kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo kabarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا يا رسول الله كشايد الأمم كا كجي لفظين كجي لفظين waye wannan sahabin manzan Allah ne ya je kabarin manzan Allah yana cewa ya rasulallah istasqi li ummatika ka shayar da al'ummanka fa innahum qad halaku al'ummanka sun riga sun halaka ka shayar da su ruwa yanzu ka kafurta sahabin manzan Allah saboda dakikanci da jahilci haba ma'ala. me yasa za ku yi magana akan fannin da ba ku sani ba to mu je karatu fa innahum qad halaku fa utiyar rajulul fil manam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka zakewa wannan mutumin a cikin mafarki ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi ya ga manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin mafarki faqila lahu sai manzo Allah ya ce masa akri umar salam ka isarwa sayyidina umar sallama wa akhbirhu ka bashi labari annahum yusqauna cewa su za a shayar da su ruwa tawassalin da yaje yayi a kabarin manzon Allah manzon Allah ya bashi ya zo masa a mafarki ya ce to ka sani cewa ka gaya wa Saidina umaru za a shayar da su ruwa wa kullahu alaikal kais alkais ka gaya masa cewa eh, ma'ana wa ai iji ta fi amri ummatika ka tashi ka yi hidima ka hidimtu a cikin hidimar al'ummanka project birnin kudu ga bayani fa utiya rajulu umara wannan mutum sai ya tashi ya zo wajen sayidina umar fa akhbarahu sai ya bashi labari Wahuna انتبهوا انتبهوا جيدا إخوة الإيمان انتبهوا ya ku ‘yan uwa masu imani ku faɗaka sosai anan. nan wannan mutumin da ya je kabarin manzan Allah wannan mutumin da ya je ya ce wa manzan Allah al'ummanka sun kusa su halaka ka shayar su ruwa ya yi mafarki ya ga manzan Allah ya ce masa za a shayar da ku kuma ka isar wa saidina umaru sallama kuma ka gaya masa ya lura da mulkin al'ummansa to wannan mutumin ya tashi ya zo wajen na umaru ya ba shi labari ya zo wajen masa fahazar rajulu wannan mutumin fusira bi bilali ah, bin haris al-muzanni wa huwa mina sahaba yana cikin sahaban manzan Allah shi ne wanda ya yi mafarkin yukhbiru man wa yake baiwa labari yukhbiru al-umaru al-faruq hmm? yukhbiru al-faruq umaru allazi kana ma'rufan anhu annahu annahu kana shadidal inkari lil batil sai na umaru da aka sani yana da sanani wajen inkarin abubuwa na boye amma ya zo ya bashi labari to ga, amsan da sayyidina umaru bai ce masa kafiri ba dan me ka je kabarin manzan Allah ka kai masa kuka ba baka kai wa Allah kuka ba gashi nan ga abin da ya ce masa akhbarahu ya bashi labari annahu zahaba ila kabri rasuli alaihi salatu wasalam ya je kabarin manzon Allah shi ma sahabi ne sai na Umaru ma sahabi ne ya zo yana baiwa kuma sayyidina umaru labari saboda shi ne amirul mu'mini a wannan lokacin annahu zahaba ila kabri rasuli alaihi salatu wasalam ya je kabarin manzon Allah wa ya ce, ya rasulullahi ya ma'aikin Allah istaskili li ummatika fa innahum qad halaku ya ma'aikin Allah ka sha da al'ummanka fa innahum qad halaku ka ce cewa fa mutanen nan mutane al'ummanka sun halaka ya zo ya baiwa sayyidina umaru labari wa akhbarahu ai akhbara umar ai ya bai wa sayyidina umaru labari sannan kuma annahu ra'a rasulullahi fil manam sannan kuma bai saya ba yace fa ya ga manzon Allah a mafarki wa qala lahu yace masa ikri umaru salam ka karanta wa Saina umaru sallama wa akhbirhu ka bashi labari annahum yusqawna sani cewa za a shayar da su ruwa wa kullahu alaikal kais alaikal kais fa baka umaru sai na umaru kuka yayi yayi kuka da ya ji labarin nan birnin kudu kuka yayi saboda haka eh, ya fashe da kuka amirul na umarul faruku ya fashe da kuka walam yunkir alaihi bai yi masa inkari ba kamar yadda ka kafurta al'ummar mazana bai ce masa shi kaburi ba bai ce masa shi musiriki ba bai ce masa ya fita daga musulunci ba wa ya rabbi ma alu illa ma ajastu ay la aksiru ma al istita'ati a gani yanzu kai saboda jahilci ka fito ka yanzu wannan wannan kallakazin da ka faɗa ka kafurta sahabban manzon Allah dan sahabbin manzon Allah abin da Allah ne kaɗai mai iyayi bai ji ya shiga masallaci ya raka a ɗaya biyu ba bai daga hannunsa ya ce Allah ka shayar da al'umman manzan Allah ruwa ba da ya tashi kabarin manzan Allah ya je ya je ya gaya wa manzan Allah eh, cewa ya rasulallahi istasqi li ummatika ka shayar da al'ummanka fa innahum qad halaku sani cewa fa ka sun halaka kuma ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce masa eh, kai Umar salam ka karanta wa sai na Umar sallama wa kullahu ka gaya masa eh, yusqawna za a shayar da kuma ka ce masa alaikal kais alaikal ya lura da al'amuran al'ummarsa sai na Umar da ya ji wannan labarin bai kafarta wannan sahabin ba ya fashe da kuka ya ce ubangiji ma na gaji na gaji ne saboda rashin a kasa kasawa ta abinda na kasa ma na kai mun to wannan kenan sai kuma mu dawo wajen bilal eh? ga bilal shi ma a zamanin manzan Allah a bayan manzan Allah ya yi wafati bilal ya koma sham garinsu ya bar madina can tunda ya tafi bai ga manzan bai dawo madina ba ra'a fil manami rasulullahi sallallahu ya ga manzon Allah a mafarki eh? yuqalu lahu manzon Allah ya ce masa ya bilal ma ma hazihi jafwata wani irin kaure cewa ne wannan ya bilal eh? mada zamanin walam naraka zamani cewa ya wuce ba mu ganka ba ya bilal manzon Allah yana kwance a kabari ya gaya wa bilal mun lokaci da yawa ba mu ganka ba ya ce wani irin kaure cewa ne yaya baka zo ka ziyarce mu ba Bilal ya tashi daga bacci bai sake komawa ba. daga nan ya tara kayansa sai madina yana shigowa madinan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walamma wasala sara yumarrigu nafsahu bi turabil qabr yana turmuza kansa a kabarin manzon Allah yana gurza kansa da jikinsa cikin jikin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na Umar kuma bai hana shi ba tabarrukan saboda neman albarkan manzon Allah wa kana zalika fi khilafi umar wannan ma kuma a khilafi a zamanin sai na umaru ne falam yunkar alaihi umaru wala gairuhu wani daga cikin sahabbai ba su yi inkari ba sai na umar bai ce kai me yasa kake goga jikinka a kabarin manzon Allah ga uwa uba mai masaukin manzon Allah a Madina eh? Abu Ayyub al-Ansari shi idan ya je kabarin manzan Allah rungumar kabarin yake yi dukuru dunguman kabarin yake yi yanzu kaga ka kafirta sahabban manzan Allah kam gaba akwai wani irin ka? a zamanin abu ayyubal ansari ya zo ya samu ya ga abu ayyubal ansari yana rungume da kabarin manzan Allah sai wannan irin na ka? sai ya gan shi shi kuma wannan ma tabi'i ne ma amma ya yi ke wa sahabi rashin kunya ya ce kai waye wannan ka san me kake yi kuwa lokacin ma bai san waye a kife a kabarin manzan Allah ba yana ɗaga kansa fai zahuwa abu ayyubal ansari yana ɗaga kansa ya ga abu ayyubal ansari amma har yanzu shi wannan bai daddara ba yake ce masa kai ka san abun da kake ya ce ni ko na san abun da nake ji tuli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walam ajin kabar gurin manzon Allah na ba wai kai da kake gani na rungumi duwatsu ba duwatsu na runguma ba ba gurin duwatsu na na zama ba duwatsu nake bautawa ba gurin manzon Allah na zo wannan shine dakikancin da ba ku fahimtar zance saboda haka don wani ya je kabarin bayan Allah ya ce ya kawo kukansa eh? ai ba wai yana nufin shi wannan din ne mai yi ba a kamun kafa ne kamar yadda wanda Sabin ya je wajen manzan Allah ya ce ya rasulullah istasqili ummatika ya san cewa Allah ne mai zubo da ruwa abinda ya je ma'anansa ya je kamun kafa ne da manzan Allah Allah ya kawo ruwa wannan shine ma'anar ba wai sai an fito karara an ci ba wannan shine ma'anar kamun kafa ne saboda haka don an je wajen bayin Allah an ce muna kamun kafa da ku ga halin da ake ciki sun je kabarin maulana shan muhammadu gibiri ba to kai wa ya san ka wa ya san babanka wa ya san shehinka wa ya san malaminka da wanda za a je yake da albarka mutane duk su yi nuna yanzu duk duniya akwai wanda ya lalata al'umman manzan Allah kamar ibnu taymiya har ka zo kana cewa a bar tijjani a bar ibrahim inyasi to kai me yasa baka bar ibnu taymiya ba kuna ɗaukar sa fiye da annabi me yasa ba ku bar ibnu abdul wahab ba sinannen mutumin da ya ce sandan sama ya ce ya fi masa amfani akan manzan Allah wannan akidan shi kuke so ku zo ku baje shi a Nigeria ba zai bazu ba munafikan Allah ta'ala to yanzu ka koma gida karatu yau ɗin sako ne samfur ne za mu baka samfuri ne za zamu baka saboda me karatun za mu ɗauko shi daki daki saboda me mu tabbatar maka cewa mutanen da suke kabari bayan Allah ba matattu ba ne yadda ka ɗauke su ayan da ka kawo ba mahallinta ba ne mu kawo maka ayoyin da zai tabbatar da magana shine kamar irin su wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna saboda haka da kuma dalilan da zai sa ana zuwa wajen bayin Allah kuma abin da nake so yanzu in gaya maka anan shine kafin ka ce a bar shan tijani ya kamata ka ne wa ibnu taymiya da almajiran ibnu taymiya dan su suka fara wannan abin da kace shirka ne kafirci ne su suka fara gashi nan al'ukudu durriya raba gardama gashi nan suka ce kip umarni ma suke bayarwa kip saya in maratta bi qasiyuna alassara wa fihi darihul alami mutafarridi kim idan ka zo kana wucewa ta kasiyuna to ka saya ka nemi guri ka saya wa fihi anan kasiyuna nan darihul alami mutafarridin akwai kabarin malami mutafarridi wanda yake shi kadai ne shine makadaici shi kadai kaje wani shi mutafarridi shi kadai ne ibnu taymiya to ka saya a gurin nan to in na saya me zai faru kai kana gaggawa da kata ai za mu gaya maka wa jubli kabri damma baharan zahiran bil fadli yakzibu bil ula wa sudadi inda muka ce maka ka saya nan akwai kabari mai abun mamaki wanda ya tara kogin baiwa mai kumfa hmm? bilfadili ya zifu yana jifa da falala jifan falalan yake saboda ya yi masa yawa jifa yake sha sa aka ce ka saya kawai in ka zo kabarin ibnu taimiya to dakata ga kabarin da yana ta zubar da falala a gane da ɗaukaka wasu dadi da shugabanci in kana neman ɗaukaka to ka je kabarin ibnu taymiya yana ba da ɗaukaka in kana neman shugabanci ka je kabarin ibnu taymiya yana ba da shugabanci to ka fito ka sirti ne wa ibnu taymiya tsakanin shauci jani da ibnu taymiya shekaru ya kai kusan ɗari biyar gashi na almajiransa suka ce idan aka je kabarin ibnu taymiya to kabarin ibnu taymiya yana da falala yana ba da falala da ɗaukaka da shugabanci kuma wannan duka mun sani in banda Allah ba mai ba mai falala ba mun san cewa ba mai bada daukaka walillahi izzatu wali rasuli wali mu'minina babu wani mai daukaka wani in ba Allah ba ba wanda yake bada shugabanci kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u ba wanda yake ba da shugabanci in ba Allah ba amma ga shi nan a cikin al'ukudu duniya aka ce in ka je kabarin ibnu taymiya ibnu taymiya yana ba da falala da shugabanci da ɗaukaka to birnin kudu to ba wanda ya kamata a fara tsinewa a fara barin hanyarsa irin kamar ibnu taimiya ka fito gashi nan ka faɗa kamar yadda ka ce a sake shehu tijjani da shai ibrahim saboda ana tawassuli to gashi nan kafin a haifi shau tijjani da shekara kusan ɗari biyar an ce kabarin ibnu taimiya yana ba da falala kafin a haifi shai ibrahim da shekara wajen ɗari bakwai an kai kabarin ibnu taimiya yana ba da falala da ɗaukaka da shugabanci bashir yi bashir bilgina man ja'ahu oh, yusuri ya surru fu'ada ana muzahidi to mu je kuma gaba malam ga kashi eh eh eh a shafi ɗaya al'ukudu duriya shafi ɗari uku da sha ɗaya. sannan kuma ku sake dawowa gaba shafi 316 a cikin al'ukudu duriya jadab darihan bisham gamamatun taskisarahu alal madawa ta dumu eh, ga kabari fa a sham wanda giragizai na baiwa ta taru a wajen taski sarahu alal mada tana shayar da kasa mutukar dawwama abadan tuttutur wannan kabarin ibnu taymiya ita tana zubar da ruwa na baiwa da na alhairi wasaka kuburan tana shayar da kaburruka jawaratu wanda suka makwabce shi minan rida yana ba su na yadda ta turabi a karkashin kasa sahabun afwi ga girgijen baiwa musjamu mai yawan zubar da ruwa ibnu taymiya kai gaya far yanzu amma saboda da iskanci da rainawa mutum hankali mutane sun je wajen kabarin maulana mashak muhammadu gibri ba sun kai kuka saboda allah ya shiga lamarin mu tsakaninmu da masu zaluntar mu kuka ce shirka ne sun fita daga musulunci to kaga wanda suka fita daga musulunci kafin a haifi shauti jani da shekara da ɗari biyar suka ce sahabun afwi ka ji fa Eh, tata turabi a karkashin kasa ma'ana ibnu taymiya da yake binne a karkashin kasa sahabul afwi yana da kogin afuwa shi afuwa ma yake wa mutane sahabul afwi afuwa in yayi maka afuwa to shi shikenan an gama kai dan aljanna ne kawai wucewa za ka yi saboda shi yasa ma suka ce wasaka kuburan jawaratu yana yi wa kaburrukan da suka makwabce shi afuwa da yadda yana ba yana musu afuwa da yadda kuma yana zubar da afuwan inda kasan ruwan girgije tuba liman amsa mujawiruhu farin ciki ya tabbata ga duk mutumin da ya makwabci kabarin ibnu taymiya birnin kudu lokacin iskanci ya wuce fa <laughs> wallahi da na sai da ku dawo cikin hayyacin ku saboda haka wallahi tun da wannan abin ya faru na yi likimo saboda na ga yara marasa hankali suna ta fitowa suna magana ba mu kula ba dama ina Allah Allah wani cikin ku ya fito eh ya fado a zallabi shi mu taka kansa mu wuce mu nuna wa duniya su jakilai ne tun da wannan kasar din ya bayyana to na san cewa wani ɗan gaban hansi zai fito ya yi magana ina jira ne sai kai kai azallin ta biyo ka sai ka fito kai magana to saboda haka eh tuba liman amsa mujawiru batun min ajliha jarul mujawiru yukramu saboda albarkar ibnu taymiya ana eh, karrama ana ni'imta duk wanda yayi makwabtaka da kabarin ibnu taymiya amsa wa tatal ardu arsun izunawa fiha wa faukar ardu fi fina ma asamu haza ce duk wannan abin da muke magana din nan wa amlaku sama'i tahufuhu mala'ikun sama sun zo sun kewaye kabarin ibnu taymiya anan ne nayi wa dan turayom tambaya shin kamshi ibnu taymiya annabi ne yace bai sani ba <laughs> <laughs> na ce to wannan shirka ne ya ce bai sani ba na ce bidiya ne na ce to mu kaddara kawai wanda ya rubuta takardar nan makaryaci ne ya ce ya zai ya ce masa makaryaci tun da ba su zamani da shi ba kuma bai san shi ba <laughs> amma ya san zamani da shau tijani ya san ya zamani da shau ibrahim ya yi zamani da shau tijani amma su yana iya fito ya ce musu makaryata ne ko su mushrikai ne ka zan ce ko to haza a wa amlaku samau tahufu fi kulli yawmin la tamullu wa tusamu wa kullum suna mala'iku sun zo suna kewaye da kabarin ibnu taymiya to ya ardi ya ke kasa sirti bihi eh ka raudatil jannati ya ke kasa kin zama da albarkacin ibnu taymiya karaudatil jannati kamar dausayin aljanna inda aka je aka binne ibnu taymiya to take gurin ya zama dausayin aljanna linuzuri ha saboda saukar ibnu taymiya a wajen fi kulli yawmin ma asamu lisiwahu to ka fito ka ji ka ji lisiwahu tashkikul juyubi wannan hadisin da manzan Allah ya ce ba ni ba mai kakkece riga in aka yi masa mutuwa to gashi almajiran ibnu taimiya suka ce wannan hadisin sai dai a kai wa wani ibnu taimiya ya za a yi ibnu taimiya ya mutu ba za a yi kuka a kakkece riga ba saboda haka sun jefa wa manzan Allah zancensa akwai sinannun mutane irin wayannan ne har kai ka fito ka ce wai wai tijaniya sun halakar da mutane akwai wanda suka halaka al'umma daga bakin manzan Allah ba muka karbi naku ba a ruwayan imam eh, eh, sai na alifai na cewa ku da sa'ul asnam ha'ul ahlam yara su suka fi yawa kuma masu wautan magana kaga yanzu wannan magana ka din magana ce ta wauta kace kawai dan mutane sun je sun ji ba kabarin bawan Allah sun yi ta wasali. kace kafirci ne sun fita daga musai to akwai mahaukaci wa'awaye irin wannan sha sa manzo Allah ce ha'ul a'lam kuma siffar kuma bai bari ba Imam Buhari ya kawo kasuliya kuma su dogon gemu ne masu dangane wanda wando manzo Allah ya ce lau abraktuhum la aqtulannahum qatla ajid akwai wanda ya kamata a fito a sine wa a rabu da su a gaya wa duniya wai na nune la'anannune, anan nune a bar hanyar su kamar wahabiyanci ai ba taba gamuwa da fitina ba wannan abun kuma a karatun gaba zan gaya maka malaman da suka yadda da haka hatta ibnu taymiya yana ciki hatta ibnu kasir yana ciki na nace ka ɗauko karatu mai faɗin gaske amma za mu nuna maka karatu kyauta za mu baka inda ku jahilai ne ka gane ko to ka ji fa lisiwaku tashqiqul juyubi tashqiqul juyubi kakkece riga to lisiwaku wannan hadisin fa sai dai ta yi amfani akan wani wa inna ma shakkul juyubi alaihi mimma yalzumu ai kakkece riga ma akan ibnu taymiya ai wajibi ne dole ne saboda haka ba za su yi amfani da wannan hadisin manzal ba sun wurga wa manzal hala hadisinsa sa nukilat ilal jannati da adini ruhuhu an ciro an ciro ruhin ibnu taymiya zuwa ga aljanna adin wal huru wal wildanu fiha matan hurul aini da yara na cikin aljanna suna hidimtawa ibnu taymiya to ga zancan law kana lil qabri al muhiti bi jismihi yawman لسان ناطق يتكلم لسمعت بشراه بمن وافى إلى أرسائه من خير ضيف يقدم لو كان للقبر المخيط بجسمه لو كان للقبر المحيط Bijismihi yau yawman lisanun maɓikun ya takallamu la sumi albushirahu biman wafa ila arsa'ihi min khairi daifin ya kudumu laukana lilkabril muhiji da kabarin da yake ɗauke da jikin ibnu taimiyya lisanun maɓikun yana da harshen da zai yi firici ya takallamu ya yi magana yau man ko da rana ɗaya la summi'at da an ji bushirahu albishir biman wafa ila arasa'ihi duk mutumin da ya je farfajiyar kabarin Ibn taimiya to lalle da ya ji cewa min khairi daifin yabdumu lalle ko fa mafi alkhairin ko yau ya sauka da kabarin zai gaya maka saboda haka bari mu sake gaba mun yi minti nawa <coughs> to to bari mu kara wannan baiti sai mu tashi nazalat ala alil maqabir rahmatan wa ankastahum min zulmati zulmi wazzama سقى قبرك fi kulli كل سهرة ridwani الردوان به الرود sama nazalat. nazalat ala ahalil makabiri rahmatun rahama ta sauka ma ma'abota kaburruka wanda suke kikin kabari da aka je aka binne ibn tamiya to rahama ta sauka nazalat ala ahalil makabiri rahmatun eh? rahama ta sauka ga ma'abota kabari wa an kastahum ibn taymiya ka samo mutane mina zulumati zulmi daga duhun zalunci ka samo mutane daga duhun zalunci wazzama da kishin ruwa wa yake zalunci a kabari kaga ya nuna cewa Allah yana zaluntan mutanen kabari ibnu taimiya ya zo ya samo su Allah ba wannan mai akidan wai ya fito ya ce wa mutane don sun je kabarin bayin Allah an yi tawassali da su saboda a samu rangwami a wajen Allah kuka kafurta su to ga naku ga naku to ya za a yi saboda ka birnin kudu yanzu kwa lokacin jahilci ya wuce saboda haka yan uwa musulmi abinda muke gaya muku wannan wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da wayannan suke yi ma bayan Allah to duk sharrin su yana koma kansu saka kaburkan wasami fi kulli saharatin sahaibu ridwanin bihi rawdu wasu ma ba abin da ake magana saboda haka karatun nan mai dogon zango ne saboda wannan kawai dan samfari muka maka bashi amma in Allah ya da nan da har kwana biyu uku za mu fito da maganganun da ya faɗa ɗayan bayan ɗaya mu bashi cikakkun amsa akan maganganun da ya yi ba kafirci ba ne ba mushirikanci ba ne bayan Allah su tafi kabarin annabawa ko bayan Allah su kai kuka a zamanin nana Aisha ma an ji an kai wa nana Aisha kukan fari ta ce a yaye saman kabarin manzon Allah aka yaye kabarin sai ga ruwa su ma kafirai ne kenan birnin kudu saboda jahilci ku kafarta sahabbai da bayan Allah dubbai a cikinsu akwai ibnu taymi a cikinsu akwai ibnu kasir duk za mu kawo maganganun su a karatun gaba اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة